Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu al'ummar duniya barkamu da wannan lokaci. A ranar wannan Asabar mai zuwa wadda ta yi daidai da 26 ga watan 12 shekara ta 2020 manya-manyan malamanmu za su aurar da 'ya'yansu. Na farko, Aishaik Yahaya Ibrahim Masussuka zai aurar da 'yarsa a wannan rana. Na biyu, Aishaik Yahaya Bani Adam zai aurar da 'yarsa a wannan rana. alaramman malamin namu malam salihu shi ma zai aurar da yarsa a wannan rana malam abdurrashid wakilin malam da ke ƙasar ghana shine wanda zai auri 'yar babban malamin namu a sheik yahaya ibrahim Masu masussuka ko ba a gaya maka ba ka san akwai shahararren wa'azi a wannan rana a wannan asabar mai zuwa a nan garin dutsen ma a babbar makarantar mu ta bani adam Allah shi ba da wannan wa'azi na ƙasa da ƙasa ne ko ba a gaya maka ba kasa akwai shahararren wa'azi kuma muna gaitar al'umma na cikin gida da ƙasar waje domin zuwa wajen wannan shahararren wa'azi Allah shi ba da ikon zuwa amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh